za ka iya rasa kowa daga cikin danginka hankalinka ya tashi saba'in cikin ɗari ko casa'in cikin ɗari amma da zarar an ce ka rasa uwa to hankalinka zai tashi ne ɗari bisa ɗari AA eh, eh, Zaura ɗaya ne daga cikin shahararrun 'yan siyasa waɗanda suka yi fice tun gabanin kutsawa su cikin siyasa wajen taimakon talakawa da ciyar da miskinai da gina makarantun islamiyya da taimakon masu ƙaramin ƙarfi. AA eh, Zaura uba ne ga marayu domin kuwa ma iya cewa mafi yawan wanda yake taimakawa marayu ne domin kuwa yakan sanya wakilci na waɗanda za su taimaki marayu a dukkan faɗin jihar Kano. A safiyar yau Litinin 6 ga watan 6 shekara ta 2022 muka tashi da wani labari mara daɗin ji cewa rahotanni sun tabbatar da cewar 'yan bindiga da ba san ko suwaye ba sun kotsa ƙaramar hukumar Ungogo suka shiga wani ƙauye mai suna Zaura wanda shine asalin ƙauyen su AA Zaura a inda suka kutsa gidansu suka sace mahaifiyarsa. Wannan mummunan lamari ya faru ne dab da ketowar alfajir a safiyar yau. Shugaban karamar hukumar Ungogo Abdullahi Garba Ramad da 'yan sandan yankin sun tabbatar da faruwar lamarin. Abdulkarim Abdulsalam Zaura shi ne hakikanin ma'anar AA Zaura. ne ɗan takarar da ya lashe zaben fidda gwani na zama sanatan jihar Kano ta tsakiya a ƙarƙashin jam'iyyar APC. a daidai lokacin da ɗaukacin mabiya da masoya ke taya shi murnar ya lashe zaɓe wannan mummunar ibtila'i ya afka masa da da kasancewar wannan ibtila'in ba kansa kaɗai ya faɗa ba ya faɗa ne akan gaba ɗaya al'ummar jihar Kano kasancewar kutsawar 'yan bindiga a cikin jihar bakon abu ne tuni mun tura dakarun fafada domin bin sawun waɗannan barayi a cewar mai magana da yawon 'yan sandan jihar Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa SP Abdullahi Haruna Kiyawa yana sa ran rundunar 'yan sandan jihar su yi nasarar ceto wannan baiwar Allah tare da damƙe waɗannan ɓata gari da suka aikata wannan mummunan aiki tsakanin abba kabir yusuf da kuma dr nasir yusuf gawuna wane ne zai yi nasara a shekarar 2020 malam ibrahim shekarau da aa zaura waye zai kada wani kawu sumaila da kabir ibrahim gaya wane ne zai da wani tsakanin barau jibirin da kuma dr baffa wane ne zai da wani a shekarar 2020 ku tarka